yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar litinin sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da shida wannan rana ta yi daidai da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta miladiya yau za mu tashi aya ta ashirin da biyar a cikin suratu hud a cikin karatunmu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a tambayoyin da suka zo tambaya ta farko akan wato addu'a a cikin sallah akan addu'a a cikin sallah shin ya halatta mutum ya yi addu'a a cikin sallah da wani yare wanda yake ba larabci ba musamman a cikin sujada ko ka bai halatta ba a wannan matsala asali akan wannan hadithin abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ruku'u fa azimu fihi rabb ruku'u ku girmama Allah a ciki wa amma sujud fashtaghilu bid-du'a fa qaminun an yustajaba lakum du'a sujada kuwa ku shagalta da addu'a ya cancanta a amsa muku addu'a ku da kuka yi a cikin sujada to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi iflaqi ya saki ba kaidi kan cewa ku yi addu'a bai kayyade ba addu'a a babinta an kayyade an bar mutum da abin da ya sauƙaƙa a gare shi a wani asalin a wannan babin shine hadithin abdullahi bin mas'ud a cikin bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu at-tashahhud tahiya ya gaya musu yace a idan mutum ya karanta tahiya yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma liyaftar min addu'a'i a ajabahu sannan ya zaɓi daga addu'a ya zaɓi abin da ya fi so a gare shi na addu'a abin da ya fi ƙayatarwa a gare shi na addu'a to kaga an bai an bar abin ga mutum shi zai zaɓi addu'ar da zai yi to abin da ku aka bar mutum a wajen an ce shi zai yi ya nuna kan cewa ba lafazi ne muta'abbadun bihi ba da ake ibada da shi an kyale ka an ce ka zaɓi wanda kake so ba lafazi ne da aka ce na ibada da dole wanda aka koya maka shi za ka yi ba to in ko babu lafazi wanda aka ayyana shi ga mutum to duk wanda ya sauƙaƙa gare shi shi zai yi wanda ya sauƙaƙa gare shi idan shi balarabe ne ya yi da larabci wanda ya sauƙaƙa gare shi idan shi balarabe ne bai iya larabci ba ya yi da yarensa domin shi ne abin da zai iya na addu'ar da ta ƙayatar da shi an ƙyale masa zaɓin addu'arsa saboda haka kamar wannan izini ne a gare shi kan ya yi addu'ar da zai iya idan abin da zai iya da larabci ne sai ya yi in ba da larabci ba ne sai ya yi da yarensa shi yasa maliku rahmatullahi alaihi yake cewa ina kima wanda ya iya larabci ya yi addu'a da wani yare in ba larabci ba ta ga ya kayyade da cewa wanda ya iya larabci kuma shi ma sai ya ce masa ina ki masa ma'ana ba haramun ba wato ba wai haramun ba ne ko da ya iya larabci ya yi addu'a da yarensa sai dai makruhi ne saboda Allah ya fifita wannan yare ya fifita wani ya zaɓi wannan harshe amma dukkan wani lafazi wanda yake an ce a yi addu'a da shi ko a yi ibada da shi to wannan lafazin ya ayyana yake ta zari ne na ismail a ismail magana sai ya zuwa na'am saboda haka abinda duk lafazi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan ayi addu'a da shi to a kai a takaita da wannan lafazin kuma kamar addu'ar bacci da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya koya ma albara'u ibn azib ita da albara'u ibn azib ya zo biyawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen ta sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa la wa bi nabiyyika alladhi arsalta duk da annabi da ar-rasul ya zo a cikin wajen malaman hadisi suna mubadala da su suna canza su qala an-nabi su ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma anan saboda lafazi ne wanda yake roƙon Allah da wannan lafazin ibada ne sai ya ce masa a'a ya gyara masa ya ce kace wa bi nabika alladhi arsalta kamar yadda na koya maka to amma lafazin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar da shi ba shi kansa salawatullahi wa salamu alaihi ya kyale ka ka zaɓi wanda kake so to ba za a ce ka kayyade da wani lafazi muayyani ba sai kai abin da kake so kuma daidai gwargwadon iyawa in yaran ka hausa ne kai da hausa in yaran ka turanci ne kai da turanci babu dalili da yace dole kai kai da larabci babu dalili saboda shi yasa ne ma imamu ahmad yake cewa wanda yake sabon musulmi wanda yake sabon musulunta bai haddace tahiya ba bai haddace tashahhud ba amma ya iya zai iya ya iya kiyaye ma'anarta to ya karanta tahiyar da yaransa a cikin sallah tahiyya ma fi kenan ba addu'a ba imamu ahmad yace in ya zo bai iya at-tahiyatu lillah wa tayyibatu salawatu lillah bai haddace da larabci ba amma ya haddace ma'anar da zai iya yi da yaransa to ya karanta tahiya da yaransa maimakon ya zauna shiru bai yi tahiya ba bai yi kuma bai yi ta larabcin ba kuma ya zauna shiru bai yi da yarensa ba ya ce gare ya karanta ta da yarensa ya ce wa haka da sa'iru azkari sala haka nan dukkan zikiri na sallah idan bai iya da larabci ba amma ya rike ma'anar da yarensa saboda shi sabon musulmi ne to yayi da yarensa irin su subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim din nan duk a waje wannan riwaya ta matabar ta imamu ahmad nafsi ne daga gare shi cewa zai iya yi da yarensa to idan sun halatta masa yayi azkaru sala wanda su an kawo lafazin su ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin iyawa to min babu aula abinda aka kyale mu mutum kan cewa shi kansa ya zabi lafazin da zai yi addu'a da shi yayi saboda haka kada babu takura ga mutum daidai gwargwado amma wanda yayi larabci to abin da yake mafi soyuwa gare shi hatta inda aka ce ya zaɓi addu'ar da yake so idan zai yi yayi da larabci wannan shine yafi wannan ya ce mahaifiyata tana da rauni wajen ibada musamman a wannan wata na ramadan shin zan iya idan na yi wani aiki na ibada kamar sallah ko karatun alkur'ani zan iya roƙon allah ya raba mana ladan ni da ita don allah ina roƙon a yi mata addu'a allah maɗaukakin sarki ya karfafa ta akan bautar allah allah ya haɗa ta da rahmarsa da rahmarsa ya haɗa mu baki ɗaya da a cikin rahmarsa baya daga cikin koyarwar magabata kan cewar idan mutum ya yi idan mutum ya aikin ibada ya ce Allah ya isar da ladan ga wani wannan baya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi nafsi akan wannan amma mutum zai iya aikin ibada in yayi aikin ibada ya yi tawassuli da wannan aikin ibadan yayi ma wato mamacin nasa ko magabacin nasa ko mahaifan nasa addu'a da wannan ibadar da yayi ya tawassuli da ita saboda ita ibada tsani ce kan mutum ya samu karbuwa wajen Allah amma sha'anin lada sha'anin lada ba kamar abin duniya bane na farko tukuna kana da tabbas cewa idan Allah ya baka ladan kana da iko a kansa kana da ikon tasarrufi a kansa da har zaka ce zaka raba ma wannan ya ba a ba ma wannan rabi a ba ma wannan sulusi a ba ma wannan rubi ai ana yin wannan ne akan kyauta da kake da iko a kanta lada ne Allah ya baka an rubuta maka baka da iko a kansa lada ne na falala daga Allah baka san hakikaninsa ba wannan akwai bayan magana shekul islam akwai malamin mu shekh mahmud wul zidan allah ya ji kansa ya rasu yau shekara kusan ashirin da yau shekara kusan ashirin da uku kenan a madina allah ya ji kansa malamin mataban malikiya ne yana da risala da ya rubuta akan wannan akan waɗanda suke zuwa su ɗauki mutane haya su biya su kan su karatun alkur'ani Allah ya kai ladan ga 'yan uwansu da suka mutu muke cewa wannan ijara ce batila ijara ce da take batacciya a cikin fiqhu malamin fiqhu ne yace na farko ana yin ijara ne akan ka abinda kake da kake da ikon ka bayar da shi aikin da kake zaka iya bayar da shi za a dauke ka haya tela ne a dauke ka aiki akan tela burkila ne a dauke ka aiki kana da karfin ka san yadda zaka yi aikin burkila to amma wannan jingar da aka yi maka akan abin da kake da ikon yi ne shine lada kana da ikon samun ladan ka tabbatar ka samu ladan ballantana har ai maka jinga akan cewar zaka bada ladan ga wani kuma in ma ka samu ladan kana da iko akan kai tasarrufi a wannan ladan duk babu dalili akan wani saboda haka yace idara ce batila saboda haka shi yasa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin wannan da ake masa tambaya irin wannan akan mutum yayi karatun alqur'ani yace Allah ya kai ladan garan iyayensa yace a'a kai karatun alqur'ani sannan kai mai iyayen addu'a wannan shine ya dace da abin da magabata suke yi amma ka ce Allah ya kai ladan gare su wannan magabata ba sa yi kuma bayan ga kuma sauran irin abubuwa da fuqaha suka bayyana na kan cewa baka da iko akan wannan ladan ballantana ka ce har za ka yi kyautarsa ko za ka raba shi tare da wani don haka abin da ya kamata kai ma mahaifiyarka yayin da take ta raunana wajen yin ayyukan ibada shine ka nuna mata ayyukan ibada wanda za ta yi duk da ba ta duk da raunin nata zikiri tana kwance akan gadonta ba ta iya motsi ta ta ambaton Allah ka nuna mata istighfari da tasbihi da tahmidi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomin da Allah yake sanya su su nauyi a cikin sikeli da sauran azkar na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tana kwance akan gadonta sai ta rinka yi da abin da zai kai ta zuwa ga daraja madaukakiya a cikin aljanna abinda kuma na sauran ayyukan ibada da ba za ta yi ba idan kai kayi kai mata addu'a kan Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya bata cikawa da imani Allah ya ɗaukaka darajarta Allah ya bata aljanna Allah ya tsira daga wuta dukkan kyawawan addu'o'i kai mata bayan kayi aikin ibadar taka wannan shine sai ka samu ladan nagarta ga mahaifiyarka da kyautatawa gare ta eh wannan kuɗin bai halatta ba wannan kuɗin bai domin idara ce batila idara ce batila in an ba su sadaka ne to wannan sadaka daban ne amma jinga ai jinga ake yi jinga ake yi tunda kowane izifi akwai kuɗin sa eh kowane izifi akwai kuɗin sa saboda haka jinga ne idara ce saboda haka idara ce batila abinda suka ce haramun ne amma in aka ba su sadaka da niyyar sadaka da jin cewa waɗannan makaranta alkur'ani ne kuma su suka fi kowa cancantar a kyautata musu aka kyautata musu saboda karatun su na alkur'ani aka ce su rinƙa ma mahaifi mutum ya ce da Allah a rinƙa ma mahaifiyata addu'a ga sadaka kuma wannan neman sa kai kuma ka ba shi sadaka kuma ka nemi cewar daga cikin abin da zai na yan uwantakan musulunci a bisa son ransa a bisa son sa ganin damarsa ya yi mata addu'a tsakaninsa da Allah ba wai ka ɗauke shi haya ba in ka ɗauke shi haya to daga ɗaya daga cikin fuskokin da suke nuna butlanin wannan shine yayin da ka ɗauke shi haya akan yayi wannan aikin ibada me sharadin karbuwar ibada ba ikhlasi ba to shi kuma yayi ne dan abun duniya saboda haka ibadar ma ga baki ɗaya bata karbu ba dan yayi dan abun duniya ne in kira'a ce bata karbu ba in wata sallah ce ko wani azumi ne bai karɓu ba saboda an biya shi a duniya sharadin ibada kuma ya zamanto kan cewa mutum yayi fi sabilillah duk waɗannan fuskoki ban sani ba ko zan iya ganin wannan risalar a mumkin a buga ta dan da rubutun hannunsa ya rubuta ta da dalilai masu yawa da kila cikin bincike littafai zan Allah ya zan binciko ta a buga ta za a amfana da ita sosai sannan wanda ya ce menene hukuncin gwanjan da kotuna suke yi za ka ga kafin su yi sai sun zaɓi abin da suke so sai su ce su za su sayi wannan a yi gwanjan ragowar kuma abinda zai yi dubu hamsin sai ka ji an ce dubu biyar ko goma menene matsayin hakan a musulunci shi asalin cinikin gwanjo ya halatta bai'ul muzayada ya halatta a cikin daban fikihu akwai babi a kansa bai'ul muzayada shi ne mutum ya rinka ƙari mutum ya rinka ƙari akan farashi kamar yadda ake kada kararrawa a ce ga wannan abin wa zai saya a nawa za a saya wannan ya ce ya saya kaza wannan ya ƙara shi kuma mai sayarwar yana cewa to kaza to kaza to sau da yawa asalin wannan ya halatta amma dukkan halacci akan ciniki muƙayyadi ne da cewa bai kunshi abin da ya kunshi a abin da yake na algus da cuta da cutarwa a cikinsa ba idan akwai algus wato an yi shirin a ɓoye aibi ko kuma an yi shirin a yi cuta ko a cutar da wani kamar a haɗa baki da mai kaɗa ƙararrawa daga na faɗa kai sauri ka kaɗa saboda haka ana cewa sai ce masa to kaga kada ka ce komai sai an kai dubu biyar sai kai magana shi kuma abin nan watakila inda an ci gaba zai kai wajen dubu goma sha wani abu wannan ya ce dubu ɗaya ana tafiya dubu biyu dubu uku shi ko yana zaune yana gani can aka ana kaiwa dubu hudu sai ce dubu biyar ana cewa dubu biyar yace yace kililin kililin kililin to dauki naka ne sun hada baki da shi to kaga wannan haramun ne wannan haramun ne domin wannan yana daga cikin algus man ghashana falaysa minna yayi gishu ga wanda yake za a sai da abun nasa kuma a lokacin nan zai iya daukan khiyarul qabl zai iya cewa bai yadda ba zai iya cewa bai yadda ba saboda haka abinda ku ake a kotu shi ma akwai irin wannan akwai haɗin baki da ma'aikatan kotu akwai haɗin baki da masu kada ƙararrawar don haka duk wanda ya san akwai irin wannan kada ya shiga shine yafi kada ka je ka sai dukiya wadda take ta haramun ya zama to ka ci haƙƙin ɗan uwanka domin mutum za ka ga gida wanda ya kai miliyan goma sai ga an zo an sai da shi a dubu ɗari biyar don ana bin mutum bashi saboda haka dududu gidan ya isa ya biya bashin nasa amma a sayar da gidan kuma a ce har yanzu ana bin sa bashi to ga wannan zalunci ne wannan cuta ne a yawa wajen custom na wajen custom kowa a gaskiya ina yi ma mutane fatawa da kan cewa kada su sai kayan custom saboda kwace kaya da ake na custom ba ka raba shi da zalunci ba da haƙƙi ake kwace shi ba saboda haka idan ka siye shi ka sai kayan zalunci ne da haka mutum ya tawaru idan gare shi shine yafi domin ko da dokar ƙasa malamai sun tabbatar da kan cewa maslaha ta hukunta cewar kada a shigo da waɗannan kaya saboda haka kayan sun saba doka amma sau da yawa za ka samu waɗanda suke shigo da kayan sai sun biya kastam ɗin kuɗi to amma saboda rashin gaskiyar bayan sun biya kuɗin kuma sai a biyo su a zo a sake cewa ai sun shigo da kaya waɗanda suke ba waɗanda suke haramtattu a kwashe a je a ce za a sayar ko kuma a kwace motoci a ce za a sayar su ma haka za a karya su mutum yana ganin ya sai kaya masu arha ya sai kaya masu arha to abin da suka yi arha din saboda kayan zalunci ne kayan zalunci ne mutum ya nisance su shine yafi saboda ka'ida ce cewar mutum in ya sai kayan sata bayan ya san kayan sata ne to shi ma tamkar barawa ne a sai wannan yace ina neman ƙarin bayani dangane da karatun suratul kahfi ranar juma'a karatun suratul kahfi ranar juma'a akwai hadisai da suka zo sai dai akwai a a wato sabani tsakanin malamai Sheikh Al-Albani ya inganta hadisan da suka zo akan karatun suratul kahf abinda dai yafi inganci shine maganar sayyidin Abu Sa'id al-Khudri ce to amma kamar yadda malaman shafi'iyya suke cewa magana ce wanda yake ba za a faɗe ta da ra'ayi ba domin sahabi ya ce maka wanda ya karanta suratul kaf ranar juma'a za a haska masa haske tsakaninsa da wata juma'a ba zai yi ya tunanin haka ko ya fatawa da wannan ba ba tare da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine wanda ake cewa al-mawquf lafzan al-marfu'u hukman lafazin mawqufi ne amma hukuncin sa marfu'i ne dan mithluhu la yuqalu bir ra'yi ba a faɗan irin wannan magana da ra'ayi dole sai daga tauqifi daga cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne to domin haka ne imam shafi'i ya sanya ta a cikin abubuwan da suke mustahabi musulmi yayi ko malaman shafi'iyya suka bi shi a haka wato ana ganin wato mutane ana so a ji ra'ayina ne dan an taba tambayar a wajen wani karatu shine aka sake kawo mun ana so a ji ra'ayina to a almuhim abinda ma nake so na ce in ra'ayina ake so a ji ba za a ji ba domin har yanzu ina bincike akan matsalar saboda bayan wannan abinda hukuncin da Sheikh Al-Albani yayi akwai malamai da yanzu da ba ɗaliban ilimi sun yi bincike akan wannan daga cikinsu akwai abdullahi bin salih al-fawzan ya rubuta risala akan wannan yayi bincike shi ya tabbatar da kan cewa hadisin hatta ma dangana shi ga abu sa'id mawqufan din bai inganta ba saboda haka matsala ce wanda yake har yanzu ina dirasar ta saboda haka in ra'ayina ake so a ji ban da ra'ayi a wannan har sai na yi bincike amma na kasance ina fatawa da inganci bisa abinda imamu shafi'i ya faɗa amma bayan ganin wannan risalar ta abdullah bin salih al-fawzan a matsala ce ta tana buƙatar ƙarin bincike saboda haka in ne ƙarin bincike zan iya gaya muku sai tambaya ta ƙarshe shin mai haila za ta iya karatun alkur'ani a ramadan idan baya ba ba ba yar makarantar tahfizul qur'an bace karatun alkur'ani ga mai haila matsala ce wanda yake an yi sabani abin da yake mafi inganci shine mai haila za ta iya karatun alqur'ani in tana da bukata bukatar ta shine idan ko ita ɗaliba ce ta alqur'ani ko ita wato ɗaliba ce tana kokarin hadda alqur'ani kamar yadda muka sanya hadda alqur'ani ga samari da da yan mata suke a cikin wannan wata na Ramadan wanda take da al'ada ba za ta iya za ta iya zuwa masallaci ta ci gaba da za ta iya zuwa makaranta ta ci gaba da karatun alqur'anin ta dan ta haddata haka zalika idan malama ce mai koyarwa tana koyar da su alqur'ani ba za ta ce toron da take al'ada sai ta zauna a gida ba za ta zo makaranta ba za ta zo haka zalika mahaddaciya da take gudun cewar in ta dade kwanakin al'adar ta bata yi muraja'a ba haddar za ta zube ita ma za ta iya yi amma ta zauna ta tilawa alqur'ani ta zauna ta tilawar alqur'ani dan ibada saboda neman albarkar ramadan wannan sai dai ta je ta wata ibada daban ta zikiri amma ba a karatun alqur'ani ba saboda hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan kuma wannan shine a mazhabar mafiya yawan malamai kuma da shine malaman mu suke fatawa da shi amma hadisin da ya zo akan wannan wanda ake kafa hujja da shi wanda ya fi shahara bai inganta ba amma akwai sauran hadisai wanda yake suna da inganci kuma sun yi nuni akan wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an wala al-junub shay'an min al-qur'an mai haila da mai janaba ba sa karanta wani abu na alkur'ani wani hadisin bai inganta ba ma akwai hadisin sayyidina ali da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana shi a karatun alkur'ani illal janaba to wanda ya nuna kan cewa janaba tana hana karatun alkur'ani to min babu aula alhayy kuma ta hadisin aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a kirjinta ya karanta alkur'ani alhali tana cikin haila wanda ya nuna cewar ta san cewar mai haila ba ta karatun alkur'ani amma sai ta ce tare da hailar tata zai kishin gada ya karatun alkur'ani da yake ba ita ce kake yi ba wannan ya nuna ya halatta wanda mafhumin ka yana nuna kan cewar mai haila saboda an san cewa ba ta karatun alkur'ani shi ta faɗi wannan hadisin akwai wanda kuma suka halatta masa ka karanta alkur'ani mutlaqan kamar yadda yake ra'ayin al-imam ibn hazm kuma aka gwaito shi daga abdullahi dan abbas daga cikin sahabbai amma mafiya yawan sahabbai akan wannan kauli da muka ambata na farko suke na cewa ba ta karatun alkur'ani wallahu ta'ala a'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
na'am Allah jalla wa ala yace wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin lallai wallahi mun aika annabi nuhu mun aika nuhu ila qaumihi ya zuwa ga mutanansa inni lakum nadhirun mubin yace musu ni mai gargadi ne a gare ku mabayyani ni wato ni mai gargadi ne mabayyani a gare ku kamar yadda muka ambata wannan shine farkon bayanin kissoshin annabawa da suka zo wanda suka zo Allah maɗaukakin sarki ya kawo su ne a matsayin tafsili bayani ga abin da ya kawo shi a dunkule na cewar wato a ƙungiyoyin guda biyu misalin su shine misalin mai ji mai gani da misalin kurma makaho to za mu gani cewa annabawa da mabiyansu su ne a matsayin masu ji masu gani mabiyan annabawa kuma su ne makafi kurani abu na biyu kuma allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar sakamakon masu kira alƙarya ga allah shine a wannan duniyar a cikin duniyar nan ba su gagara Allah ba ko ba su samu wani wanda zai taimake su ba yayin da hukuncin Allah ya sauka a kansu to za mu ga haka Allah ya kawo shi a dunkule to za mu gan shi bit tafsir wanda kuma duk a cikin wannan sai ya kunshi makasudinsa shine wato ban haƙuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mummune ma domin su koyi da shi wajen haƙurƙurtar da shi da Allah ta'ala yake yi cewa haka waɗanda suka gabaci kafiran zamaninsa haka su ma suka yi annabawansu kuma ƙarshensu ya zamanto ba kyakkyawa ba saboda haka a cikin wannan akwai tabbatar masa kan cewa su ma waɗannan in suka ci gaba ƙarshensu zai zamanto kamar ƙarshen waɗanda suka gabace su ne to na farkonsu shine annabin Allah Nuhu kuma shine farkon manzannin Allah farkon wanda aka bashi shari'a manzo shine wanda Allah ta'ala ya aiko shi da sako kuma ya bashi shari'a ya aiko shi da sako kan ya isar kuma ya bashi shari'a shi ko annabi Allah ya aiko shi da sako ya aiko shi da ya isar amma yana shari'ar wani wani manzo wanda yake gabanin sa shi ba shi da tasa shari'a kamar annabawan bani Isra'il shine bambanci tsakanin annabi da manzo ba wai annabi shine wanda Allah ya bashi wahayi yace amma kada ya gaya ma kowa ba a'a kowane annabi Allah da ya bashi wahayi ya ba ya ya bashi umarnin ya isar da wahayi sai dai bambancin tsakanin su shine manzo yana da shari'a to annabi nuhu shine farkon manzanni shine farkon wanda Allah ya bashi shari'a kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira hadisin shafa'a cewa yayin da muminai za su je wajen annabi za su je wajen annabawa su fara da annabi adam suna neman ya musu ceto a wajen Allah annabi adam ya ce ba zai iya ba yana jin tsoron fuskantar Allah sai ce su je wajen annabi nuhu in suka zo sai su ce ya nuhu an awwalur rusul kai ne farkon manzanni alladhi ba'athahu Allah ila alladhi ba'athahu Allah wanda Allah ya aiko shi kaga sai ce masa shine farkon manzanni to wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hitaya to Allah ta'ala ya ce hakika lallai mun aiko shi Allah ya kawo wato lam wadda in ka ganta in ta zo lam da take zuwa bayan wawo a farkon jumla ta ce wadda ake ce mata almuwatti'atu lil qasam wadda take shimfida akan rantsuwa wato tana nuni ga rantsuwa kuma Allah ya karfafa wannan rantsuwar da qad ta ta hakiki ta tabbatarwa Allah ya ce wato lallai hakika mun aiko annabi nuhu to yawanci ba a fara ma mutum magana da rantsuwa da tabbatar da karfafa gaskiyar maganar da ake faɗa sai idan shi ya yi inkari to tun da ba su yi inkari ba amma sai aka tsayar da waɗanda ake karanta musu wannan alƙur'anin su ne kafirai aka tsayar da su a matsayin masu inkari wato tamkar ma sun yi inkarin annabi nuhu ne shine sai Allah ya rantsi ya tabbatar domin ya nuna cewar hakika wannan abin ya afku a tarihi kuma tarihi ya tabbatar da samuwar annabi nuhu samuwar annabi nuhu ya tabbata a tarihi saboda tsufana abu ne wanda yake tarihi ya tabbatar da shi da abubuwa da aka samu shaidu na ilimin tarihi na ilimin tarihin dan adam da ya tabbatar da kan cewa an yi ruwan tsufani to Allah ya ce ya aiko annabi Nuhu ya zuwa ga mutanensa inni lakum min- nadhirun mubin ga abin da ya ce musu inni lakum nadhirun mubin ni mai gargadi ne mabayyani a gare ku wannan shine nuna sanar da su cewa shi nadin Allah ne da ya masa na annabci a wata ƙira'ar ta zo da, da fataha akan alhamza din inna din nan maimakon inni walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin sai ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi anni lakum nadhirun mubin da cewar ni a a cewar ni mai gargadi ne gare ku mabayyanin gargadi Allah ta'budu illa Allah saƙon shine wannan tafsiri ne na walaqad arsalna mun aiko shi menene saƙon menene aiken shine kada ku bauta ma kowa sai Allah wannan shine wannan a cikin wannan akwai tabbatar da cewa dukkan manzanni abinda suka zo da shi shine sako guda daya tabbatar da tauhidi kafin komai inni akhafu alaikum azaba yawmin alim lallai ni ina tsoron azabar rana mai radadi a gare ku wato ranar ita ce aka sifanta ta da cewa mai radadi domin isa matuƙa wajen nuna radadin wannan azaba domin azabar ce ta yi tsanani sai ta sanya ranar ma gabaki ɗaya ta zamanto matsananciya waɗansu suna cewar wannan azaba yaumin alim alim dinnan sifa ce ta azaba amma an yi mata jarra lil mujawara saboda makwabtakar yawm amma asali alim din sifa ne na azaba wato an aiko ni ina jin tsoron azaba ta azaba mai radadi a wannan rana a gare ku azaba mai radadi a wata rana ita ce ranar alkiyama ko kuma ranar saukar azabar halaka wadda take za ta afku a duniya duk za ta iya ɗaukan wannan domin ranar da Allah maɗaukacin sarki ya halakar da mutane rana ce wadda take a rana ce ta tsiya rana ce ranar da babu alheri fi yawmi nahsin mustamir haka Allah ya ambace ta dangane da mutanen annabi Hud rana wadda take ba ta rana marar rana ta rashin sa'a domin ita ce ranar rashin arziki da babu kamata ranar da Allah ya halakar da mutum domin daga wannan ranar abin da zai biyo baya babu komai a kansa in ba sharri ba da ƙarin sharri Allah ya kyashe mu fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi al mala'u wato manyan mutane waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa wato ya zo ne daga daga mala'a na cika suna cika ido da wato mazharinsu da abin da suke bayyana ga mutane saboda suna da mukami suna da kyawawan kaya suna da abun hannunsu suna da matsayi suna da faɗa aji saboda haka suna cika idan mutane shi yasa aka ce musu almala wato masu cika idan mutane kuma su ne bisa al'ada su ne waɗanda suke waɗanda suke kauce ma sakon annabawa manyan mutane galiban su ne suke faɗa da annabawa domin su ne suke su ne suke ganin cewar za a zo a janye shimfiɗa daga ƙarƙashin kafafunsu domin su ne a cikin al'umma suke ganin tsarin da ake bi na shirka da kafircin ya yi musu domin har ya ba su matsayi saboda yayin da aka zo za da sakon annabawa ya zo da juyin juya hali sai ya zamanto wannan sakon kamar wato ya nuna cewar za a yi musu juyin juya hali ya zamanto su ne a ƙasa ko kuma an kwace musu matsayinsu kamar yadda muka gani a surat yunus mutanen annabi musa suna cewa a ji tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ard ku zo ne kuma yadda mu gabarin abin da muka sami muka sami iyayenmu a kai kuma girma ya kasance gare ku wato ya zama to maimakon mu ku ake girmamawa to shi yasa galibi sai ka samu almala'u wato su ne waɗanda suke jayayya da annabawa menene abin da suka faɗa Allah ya yi hikayar maganarsu da cewa sun ce ma naraka illa basharan mithlana mu ba ma ganin ka face mutum tamkar mu wato ba ma ganin ka kai ba kai ba mala'ika bane kai ba aljani bane kuma kai ba wani abu kake da shi ba wanda yake kafi mu da shi saboda haka tun da ka zo da wannan sifar ta bashariya baka zo da wani sifa wanda yake a zahiri ka nuna kafi mu ba za mu yadda da kai ba wato sun yi inkarin fifitawar Allah wadda take mai gani da basirar zuci shi yake ganinta mai gani da basirar zuci shi yake ganin wannan fifitawa ya ga hali ya ga cewa wato Allah ya bama wannan bawa al wanda ya zaɓa ya zamanto annabi ya ba shi sifofi kyawawa dukkan sifofin da wato hankali yake tabbatar da rinjayensu sun tabbata gare shi domin dukkan annabawa haka su kowane annabi za ka same shi shine mafi rinjaye wajen hankali a cikin mutanensa shine mafi rinjaye wajen amana shine mafi gaskiya cikin annabawa a cikin cikin mutanensa dukkan wata sifa ta kamala Allah madaukakin sarki zai bashi ita wanda ba lalle wannan sifar ta bayyana da mutum ba a zahiri domin mutane da me suke aunawa suna aunawa ne da sifar ɗaukakar duniya kyan jiki yawan dukiya kyan tufafi da matsayi a duniya duk waɗannan abu shine ke tsokane wa mutane ido amma sauran sifofi waɗanda Allah yakan ba mutum na rinjayen hankali da gaskiya da kunya da amana da kyauta da jarunta da da fifita waɗansu a kanka da rashin son kai dukkan waɗannan sifofi na halaye na kirki to sau da yawa mutane suna makanta gabarinsu to su ma haka da suka ce ma annabi nuhu kenan na farko suka yi suka ce ma naraka illa basharan mislana kai ba ma ganin ka face mutum kamar mu wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka face waɗanda suke su wulaƙantattu ne a cikinmu wato su ne ‘yan baya su ne ƙasƙantattu waɗanda ba komai ba domin wannan sunnar Allah ce cewa raunanan mutane su ne suke bin annabawa in kun tuna a cikin karatunmu na sahihul bukhari mun karanta hadisin ibn abbas kissar hirakul da aka kai masa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira masa ƙuraishu wanda su a cikin ya ce a kira masa ƙuraishu da ya ji an ce sun zo makka sun zo kasarsa ta iliya a kira masa yi musu tambaya akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne ya fi kusancin dangantaka da wannan mutumin wanda ya zo da sakon annabci abu sufyan ya ce shi ne domin duk a cikin wanda suka je ba wanda yake kusancin alaka da manzon allah sallallahu alaihi wasallam irinsa shi irinsa dan sun hada tattaba kunnansu guda ɗaya ne dukkaninsu 'ya'yan a dukkaninsu 'ya'yan kusai ne su sun haɗu zuwa ga abdusham shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abdumanaf dukkaninsu 'ya'yan kusai saboda haka daga cikin tambayoyin da ya masa shine sai ya tambaye shi ashrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum manyan mutane masu daraja a cikin al'umma su ne mabiyansa ko ka raunana sai ya ce raunana ne sai hirakal ya ce hum atba'ur rusul su ne mabiya annabawa su ne mabiya annabawa waɗanda suke ba a ganin su komai in aka zo in ba sa nan ba za a san ba sa nan ba in sun zo ba za a san sun zo ba in an yi taro ba za a ce ah ina wane ina wane ina wane saboda ba a san su ba in ba su zo ba ba za a ce ai ba mu ganka wajen taron gane ba ai ko ina nan saboda shi ba wanda yake kula da shi in ya zo ba a san ya zo ba in bai zo ba a san bai zo ba amma da zai rantse ma Allah cewa Allah ka tabbatar da kaza Allah zai tabbatar da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa daga cikin mutane wanda yake ga ganshi budu budu in ya zo kofar mutane ma sai ga ana rufe kofa gare shi lau aqsama ala Allah la abarra da zai rantse ma Allah cewa Allah kayi kaza Allah zai wannan abu saboda babu wanda ya san inda Allah yake aje falalarsa sai shi bai jin na Allah ne kuma shine ya san ajiyar da yayi akan kowa to kaga nan suka kafa hujja da abu biyu cewa shi annabi nuhu ba su ga yana da wani abu da ya bashi fifiko a kansu ba gashi ba mala'ika ba ba aljan ba ba mai iko irin na wato sarakuna ba ba sarki ba mutum ne kamar su mabiyansa ba mabiya ne masu karfi ba waɗanda suke za a ce alhaji wani alhaji wani alhaji wani shugaba wani shugabawanci bal alladhina hum aradiluna al aradil jam'u radil ala khilaf al qiyas الرذيل شيني الحقير ولا تنتجي wanda ba a damu da shi ba wanda ake tattakawa yace su ne waɗanda suke binka kuma su ma din yace badiyar ra'ayi wanda sun bi ka bisa rashin zurfin tunani ai sun takaita da abin da yake shine zahirin ra'ayi wato suna ji kawai sai suka bi ba su tsaya wato su suna nuna kan su suna da rinjayen hankali domin su masu bincike ne ai sai ka tsaya ka auna ka yi tunani ka yi bincike kafin ka ce za ka yadda amma su waɗannan yaushe suke da wannan ana gaya musu kawai sai su faɗa sai su bi akan wannan ne wannan sifa ta badiyar ra'ayi din gaggawa wajen bayan wajen gaskatawa to wanda yake wanda yake mai gani mai ji ana gaya masa me zai sa- me zai sa shi me zai sa shi yayi taraddudi ai wanda yake taraddudi wanda yake kurma wanda yake kuma makaho baya gani su sun gasa ganewa kan cewa su ne makafi su ne kurame matsalul fariqaini kal a'ma wal asami shine anan annabi sal- ah, ibnu kathir ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma da autu ahadan ila al-islam illa kanat lahu ku- ah, illa kanat lahu kabwa غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم باب ون وندا نكراش زواج مسلم سيأي ترددي سيأي أن تنتبه yayi ya shiga ko kar ya shiga yace banda abubakar fa innahu lam yatala'asam shi kan bai yi taraddudi ba ina gaya masa yayi imani wato kowa sai ya auna to haka ne Mm-mm. sai ya auna sannan sai ka gaya musulunta banda abubakar ana gaya masa shi lam ya sam bai yi taraddudi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan shaida ya masa wannan shaida to kun san Allah yana darasta mutum da sabiqa wani abu da al- da mutum yayi tun da tun farko sai Allah ya dishe ta kallonsa da wannan sai ya sanya masa arziki da ba zai taɓa taɓewa ba har abada to yanzu wanda ya wannan a ce daga baya wai Allah ya canza ra'ayinsa ya mai da shi tsinanne kamar yadda tsinanin yan shi'a suke faɗa wai Allah ya yi bada'i wato albada shi kansa kafirci ne Allah wai ya ya gano cewa bai cancanci wannan matsayin ba shine aqidatul bada da suke da ita da wannan matsayi na irin waɗannan bayan Allah suka samu abin da suka samu da har a naɗa ƙasa Allah yana ya rubuta musu yardar Allah kuma duk wanda yake yardajje ne wajen Allah ya ne musu addu'a Allah ya yarda da su ba mai tsine musu sai tsinanne wanda ka je na la'antar su to shine la'ananne suna nan suna karanta wata addu'a du'a usanamai quraish wai addu'ar gumakan quraish guda biyu Allahumma la'an sanamai quraish wajibtaihima wa tagutaihima wa bintaihima har zuwa karshe suna karanta ta safe da yamma wai jibit wato a sanamai quraish in gumakan quraish guda biyu sune abubakar da umar ƴaƴansu su su biyu mata sune aisha da, da hafsa suna wannan addu'a to in ba tsina ne ba wa zai wannan addu'a Allah ya kiyaye mu wa ma nara lakum alaina min fadl Allah ya ci gaba da yi mana hikayar abin da suka faɗa mutanen annabi nuhu suka ce kuma ba ma ganin kuna da wata falala a kanmu bal nazunnukum kadibin bar mu dai muna tsammanin ku makaryata ne wato da annabi nuhu da waɗanda suka bi shi dukkanin su suka dangana su ya zuwa ga ƙarya ba bisa ne akwai wata hujja me je ce hujjar su wai shine ma nara lakum alaina min fadl ba ma ganin wata falala gare ku akan mu dukkan falala Allah sai ka gani musamman in Allah ya rufe maka zuciya baka ganin abinda Allah ya fifita wane ne yake darajta wanda Allah maɗaukakin sarki ya darajta shi amma a duniya kaskantacce ne in ba wanda Allah ya buɗe basirar sa ba sau da yawa mutane ne mu'amalar su da waɗanda mu'amalar su da mutane ƴan uwansu an an girmama mutum an girmama shi dan abin hannunsa dan matsayinsa a duniya wane ne za ka ga ya girma mutum don matsayin da Allah ya bashi don ibadarsa wanda ya san Allah ne shi ne zai wannan to saboda haka suna da hujja akan inkarin annabi Nuhu dan kan cewa ba su ga cewa yana da wata falala a kansu ba ko su ne ba su gane falalar Allah ba ne wanda yake shine hakika su ne ba su san falalar ba babu masifa babu masifa irin Allah ya yi mutum a zamanin annabi kuma Allah ya lullube mata kasa gane falalar Allah a cikin wannan annabi ya rinka ganin annabi kamar wani mutum ne adi kamar kowa shikenan wannan sifar tasa ta bashariya yake gani baya gane kan cewa bambancin shine yuha ilayya ana wahayi zuwa gare shi sai ya dauke shi kamar sauran mutane to kuma shi yasa Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana gargadi yace kafa bil mar'i ithman an yahqira akahu al muslim ya ishi mutum laifi ya wulakanta dan uwansa musulmi domin baka san matsayinsa ba yace at-taqwa hahuna ya nuni ga kirjinsa har sau uku taqwa anan take a zuciya take ba wanda yake ganin ta sai wanda Allah ya bude basirarsa to wanda yake kwa makaho kurma baya ganin wannan wannan sai ya kai shi hatta annabawa ya inkarin su to kun ga illar mutanen annabi Nuhu kenan nan Allah ta'ala a farkon jumla yace faqala ya faqala al-mala'u cewa wato sun yi mubadara da masa wannan raddin da sakon yana zuwa musu suka tabbatar wannan shine sakon da abin da ya kunsa nan da nan sai suke gaggawa da wannan shi yasa aka kawo fa ba a ce qala al-mala'u ba kamar yadda aka faɗa a suratul a'raf domin a suratul a'raf ana maganar muhawara ne amma nan da ake maganar tarihinsu sai aka faɗi cewar yayin da sako ya bayyana a gare su sun yi gaggawa wajen inkari shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai ba su taufiki ba waɗanda suka yi gaggawa wajen inka wajen karyata annabawa su ne waɗanda Allah baya ba su taufiki fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl kamar yadda Allah ya faɗa mana a surat Yunus da muka karanta da muka gama karatunta ba su kasance za su yi imani ba saboda karyatawar da suka yi tun daga gabani wato farkon zuwan sako sai suka yi mubadara suka yi gaggawa ya zuwa ga karyata shi shi yasa a lokacin nan muka yi bayanin muhimmancin sallama ma sha'anin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko baka fahimci hikimar ba dan kai gaggawar inkari Allah ya toshe maka kofar tawfiki qala ya qaumi sai annabi nuhu yace ya ku mutane na wanda a cikin wannan akwai mulaqafa haka annabawa suke suna da tausasawa wajen zance ba masu tsanantawa bane ga kafirai wajen da'awa sabanin mutum zai yi da'awa ya ce to ya ku ya ku waɗanda yake ba abin da kuka sani sai ƙarya sai ƙareraki ya ku 'yan bid'a ya ku 'yan kaza a'a sai mun so na mulakafa ya ku mutane na wato ina tare da ku kuna tare da ni dan cikin ku ne ni dan ku ne ni waɗansu ku iyaye na ne waɗansu ku ƴaƴa na ne waɗansu ku karni na ne waɗansu ku yayye na ne to haka ake son kowane mai wa'azi ya zamanto yana da mulakafa kaga fir'auna ma kansa an ce faqula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi wanda ya yi ma Allah abin da ya masa amma Allah yake cewa kada ku damu da abin da ya mun ku ku gaya masa magana mai taushi yace a ra'aytun ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan hujja daga ubangiji na wa atani rahmatan min indihi kuma ya bani wata rahama mai girma daga gare shi shine annabci ma'anar wannan kamar yadda ya zo daga tafsirin malamai annabci ita ce rahamar Allah daga wajensa fa ummiyat alaikum sai aka rufe ta a gare ku ba gani suka zamanto makafi suka zamanto makafi suna cikin farikin makafi din fa ummiyat alaikum sai aka rufe ta a gare ku ba ku ganta ba anulzimukumuha za mu tilasta muku ne sai kun yadda da wannan rahmar sai kun karɓi wannan rahmar bayan kuma ta rufe a gare ku kuna ganin ba ita bace wa antum laha karihun alhali ko masu kiyayya ne a gare ta wato dukkan annabi baya tilasta wa mutanensa illa ka ila iya kace ya bayyana hujja saboda haka kokarin sa wato ku gane hujjar da ta zo min daga ubangiji na ku gane rahamar da Allah ya bani amma an rufe ta a gare ku ba zan tilasta ku ba alhali kuma kuna kinta wa ya qaumi na'am wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala kuma ya mutane na bana ne bana tambayar ku kuɗi wato ba ba duniya nake nema a wajen ku ba saboda Allah ya san shi yayin mutum ya san halinsa ya san mutum wato innal insana khuliqa halu'a idza massahu al-sharru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a mutum mai tsananin maƙone da kwaɗayi da riƙe da san abin hannunsa idan sharri ya same shi ya fiye raki ya fiye kurmato idan alkhairi ya same shi kwange sai ya matse hannu bawa baya son kowa ma ya sani kowa ma baya so ya sani ko riga baya so ya canza don kada a gane cewa an ba shi garatutansa saboda kasan in karatu ce yazo ba sauran albashi saboda haka kowa zai sa ido saboda haka yayin da aka bashi ko riga baya so ya canza dan kada a sani wannan ɗabi'ar mutum ne illal musallin sai masallata Allah ya samu a cikin su sai masallata to sai Allah ya ce annabi Nuhu sai ya ce ba na tambayar ku kuɗi dan kada ku ɗauka ma na zo tsora muku nauyi ne shi yasa dukkan annabawa suke faɗan wannan in ajriya illa ala Allah ladana yana yana wajen Allah ba ku isa ku biya ni ba in ma biyan ne ba ku isa ba sai Allah wa ma ana bi qaridil ladina amanu kuma ni ba mai koran waɗanda suka yi imani bane anan Allah madaukakin sarki ya ce ya yi musu ya ce ya musu ya baɗi cewa annabi nuhu ya musu radin cewa shi ba mai koran waɗanda suka yi imani ba ne domin su suna cewa ya kori waɗanda suka yi imani amma a nan wajen suna aibata waɗanda suka yi imani da kan cewa su ne mabiyansa saboda su kananan mutane ne sai a za a yi su haɗu a cikin majalisi tare shine annabi nuhu ya ce ni ba zan kore su ba innahum mulaqu rabbihim su masu saduwa da ubangijinsu ne walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne waɗanda suke jahilai kuna jahilta ba ku san wanda Allah ya masa falala ba ba ku san cewa waɗannan su ne idan sun zo majalisi Allah yake iji azaba da zuwan da zuwan su majalisi ba domin in suka zo majalisi sun zo ne su ambaci sunan Allah in suna ambatar sunan Allah mala'iku za su zo wannan wajen saboda haka kun kun jahilci wannan to wannan haka wato makiya annabawa abinda suka gada kenan kun ga haka fito suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ga waɗanda suke zuwa majalisin sa irin su Bilal ne bawa su Ammar shi ma bawa irin su Khubayb ibn al-Aras bako wanda yake ba dan gari ba irin su Abdullahi ibn Mas'ud shi ma dan kankanin yaro irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗan samari duk da yake daga babban gida suke amma ɗan ƙanana ne sa'o'in ƴaƴansu kace in dai kana so ka ware mana majalisi mu ma mu zo sai ka mu ka keɓance da mu kada mu ce za mu zo mu zauna mu haɗu tare da waɗannan ai musu waje daban sannan mu kuma ai mana waje daban sannan muka zo sai a sai ai mana magana shine sai Allah ya ce wala ai ai musu VIP ba eh VIP wato akwai wa'azin VIP akwai tafsirin VIP akwai majalisar VIP tabi'ar makiya annabawa kenan haka suke ma annabi nuhu shine Allah ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum li ba'd ala ba'd wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bishakirin Allah ce kada ka kori waɗanda suke kiran Ubangijinsu da yamma da safe suna neman yardar Allah ba ka da wani abu na hisa babu hisa babu wani abu na hisabin su da yake kanka babu wani abu na hisabin ka da yake kansu in ka kore su sai ka zama to cikin azzalimai Allah yake kamar haka ne muka muka fitini sashin su da sashi domin su rinka cewa yanzu waɗannan su ne Allah ya fifita su yayi musu falala akan mu to sai Allah ya musu rabbi alaysa Allahu bi alama bi shakirin ba Allah ne san masu godiyar Allah ba wa ya san abin da ke cikin zuciyar kowa in ba Allah ba saboda haka shi kuma Allah ba mazhari yake dubawa ba zuciya yake duba Allah ya san su ne masu godiya sai ya sanya su ne mabiya annabawansa to nan shi ma annabi Nuhu ya musu ya turnin fashin su yace ba zan kore su ba za su haɗu da ubangijin su shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay wato in ta hadda ubangijin su hisabun su yana da Allah shine dama abin da Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam walakin ni yace ina ganin ku mutane ne jahilai na'am
ya qawmi man yansuruni min Allah in taraktuhum afala تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إن ليلا الظالمين annabi Allah ta'ala yace wa ya qaumi man yansurni min Allah yace annabi Nuhu ya yace wa mutanansa kuma ya ku mutane na wa zai taimake ni a wajen Allah in tarat in taratuhum in na kore su afala tadhakkaru dan me ba kwa dan me ba kwa hankalta wato ku gane kan cewa ni ma fa bi nake ni ma umarni aka bani daga Allah Allah bai ce in kore su ba in kore su wa zai taimake ni a wajen Allah ai da nake ce muku ku yi imani ku bauta ma Allah ba ina nufin ku bauta mun bane ba ni ne kullu fil kullu ba Mm, ba ni ne komai bisa ko- cikin komai ba ba yi nake yanda na ga dama ba ni kaina bin Allah nake to idan na kore su Allah bai bani izini ba wa zai taimake ni a wajen Allah wato kun ga shi haka annabawa suke annabawa koyaushe suna nuna ma mutanen su Allah su ga girman Allah ba suna nuna ma mutanen su kansu bane koyaushe a koyaushe wannan kissar takan zo cikin tunani yayin da mutum ya ga irin waɗannan mawaƙif ɗin kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da munafukai yayin da suka yaya ta yayin da taguwarsa ta bata aka yaya ta cewa yanzu wanda yake ce muku labari yana zuwa masa daga sama ga taguwarsa ta bata an nema an rasa inda ya gaske ne wahayi na zuwa masa ba zai gaya muku inda take ba yanzu wata dama ce aka samu wanda za a nuna wanda munafunci da kafirci ya bayyana ya samu kamar abin da yake ganin ya samu hujja Hmm, yana suna takama suna ganin sun samu wani abin faɗi babu mawkifi kamar wannan to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna musu kansa ba yace a ni kuke cewa ban san inda taguwa ta sake ba gashi a nemin wahayi daga sama to ku je waje kaza za ku samu bai musu haka ba sai ya ce ni ba na sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni ba na sani na gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni sai da ya nuna musu Allah cewa ba ni ne nake yi ba Allah ne yake yi yace kuma taguwar da kuke faɗa ku je bayan waccan jar ƙasar za ku same ta aka je aka zo da ita to kaga a lokacin nan me ya nuna musu sai ya nuna musu Allah ba ya nuna musu kansa ba to mu duk rigiman mu kenan mu so muke mu nuna mutane kanmu sai Allah ya kyale mu da kanmu da za mu nuna ma mutane Allah su girmama Allah sai Allah ya ɗaukaka mu da ɗaukakar da ta zo daga Allah ba ɗaukakar da muka je muka saya da kuɗin mu ba ibnu da kai kalli da yake cewa ban taɓa shiga majalisi ba na so na zamanto ni ne na fi kowa ni kawai ake ji magana ta kawai ake ji sai Allah ya kaskantar da ni ban taɓa zuwa majalisi ba na so na ɓoye kaina kada a san ni wane ne kada a san wani abu na ilimi na face Allah ya ɗaukaka ni a wannan man tawaza lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah sai Allah ya ɗaukaka shi to haka annabawa suka suka ɓoye kansu suka nuna Allah sai Allah ya ɗaukaka su wa rafa'ana laka dhikra shi yasa cikin annabawa Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ba a taɓa ambatan Allah sai an tamba ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wanda ya kaskantar da kansa ya ɓoye kansa a wajen bayyana matsayin Allah irin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to sannan yace wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba ina gaya muku bane cewa taskokin Allah suna wajena wala a'lamul ghaib ba kuma ina gaya muku cewa ni kuma ba ina sanin gaibu bane wala aqulu inni malak ba kuma ina ba kuma na ce muku ni mala'ika ne wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira kuma ba ina ce muku ba ina ce ma waɗanda idanunku suke tozarta su suke wulakanta su ba lan yu'tiyahumullahu khaira Allah ba zai ba su alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah ya fi kowa sanin da abin da ke cikin zukatansu inni idan lamina zalimi idan na gaya muku haka cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba a yayin nan na zamanto cikin azzalimai domin na faɗa ma Allah magana ba tare da ilimi ba wanda annabawa ba ka haka shi yasa amma yace a kaddara cewa na faɗa to a lokacin nan sai na zamanto azzalimi kun ga waɗannan abubuwa annabi nuhu farko tukuna ya kore ma kansa sifofin uluhiyya sifo- sifar rububiyya shine wato taskokin Allah suna wajensa wato ya bama mutum arziki yanda yake so kuma duk abin da yake so na duniya ya zamanto yana da shi ko kuma ya yi da'awar ilimin gaibu shi ma wannan rububiyya ne ya kore ma kansa rububiyya sannan ya kore ma kansa cewa shi yana da sifar mala'ika shi ba mutum bane shi ya fi ƙarfin mutum kaga inda yana da sifar mala'ika in ya zo da in ya zo da sako sai a wannan sai sa- wannan wannan sai sa annabi saboda sa annabi ai su ba ma- ba ba mutane bane mala'iku ne amma sai ya kora wannan yace ni kuma wala bi ban ce mala'ika bane sannan kuma ya kore ma kansa da yin abin da Allah bai bashi izini ba shine ya faɗi cewa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su ne mabiya cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba ya ce Allah shine mafi sanin da abin da ke cikin zukatansu kamar yadda muka karanta a cikin wannan ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaysa Allah bi a'lama bi shakiri ba Allah ne fi sanin da masu godiyar Allah ba ita ko godiya ga Allah a cikin zuci take hakikaninta a zuci take alamunta ne suke bayyana a harshe da kuma a gaba na'am قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون
qalu ya nuhu to bayan wannan nasiha ga annabi nuhu ya musu da wannan bayani kun ga irin isa matukar annabawa wajen bayani ba sa mallaka komai sai bayani da nasiha ba fada ba zagi ba yaki sai dai bayani da nasiha haka hanya annabawa take ba fada ba zagi cikin ruwan sanyi da bayanin hujja wanda zai biya bi wanda ba zai bi ba ruwansa bayan ya musu wannan bayani da isa matuƙa wajen bayanin hujja sai suka ce ya nuhu su kalu ya nuhu sai suka ce ya kai nuhu qad jadaltana kayi mujadala da mu fa aktarta jidalana ka yawaita jidalin ka tare da mu fa atina bima ta'iduna abinda kake mana alkawarin zai zo ka zo mana da shi in kunta min sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya to wannan shine lokacin da wato mutanen annabawa suke cewa sawa'un alaina aw akka am lam takun min alwa'idin daidai ne kai wa'azin ko baka yi wa'azin ba duk daidai ne kamar yadda mutanen annabi Musa suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'mini duk inda duk irin ayat da ka zo mana da ita dan kai mana sihiri ba za mu imani to a lokacin nan ne annabawa sai su bakarara sai su mugunyar addu'a akan mutanensu cewa Allah ka halakar da azzalimai Allah ka halakar da azzalimai yawanci haka annabawa suke yi addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ita bai yi ba kenan yace shi ya aje tasa ta zama to shafa'a ranar alkiyama kowane annabi yana da wannan addu'ar guda daya shi ya aje tasa yace sai ranar alkiyama ita ce shafa'arsa ga al'ummarsa ya keɓance ta ga al'ummarsa duk wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba zai samu wannan shafa sai wanda ya karyata ta sai wanda bai yadda da ita ba yan mu'tazila da ba su yadda da ita ba da yan qur'aniyun da ba su yadda da ita ba to su kan wanda bai yadda da ita ba ina zai same ta bai yadda akwai ta ba to wannan haka mutanen annabi Nuhu suka ce fa'atina bima ta'iduna ka zo mana da abin da kai mana alkawari kake ba mu tsoron zai zo zai zo to ka zo da shi in kunta minas sadiqin in kai kana daga cikin masu gaskiya wato wannan shine ijazi suna so su gagarar da annabi ce in ka ita ka zo kenan kun ga tsoron ba su ji tsoron Allah ba ba su ga idan su basira su bata bude ba kunnuwan su ba su ji ba qala sai annabi nuhu yace inna ma ya'tikum bihi Allah ai Allah shi ne kaɗai mai zuwa muku da shi in sha'a in ya so wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba masu gagararsa bane wato ni ina da wannan sani ku ba za ku gagare shi ba wato wannan ya nuna cewar ko da Allah ya hukunta cewar zai ma mutane azaba hannunsa yake in ya so ya zo da ita in ya so ba zai zo da ita ba ya jarabci annabin akwai annabin da aka aiko shi Allah maɗaukacin sarki ya kyale shi har ya mutu bai ga abin da ya samu mutanen nasa ba akwai annabin da ya zo ya gama ga baki ɗaya ba wanda ya yarda da shi kuma yana nan da annabcin nasa kuma ya mutu da annabcin nasa a cikin salihan bayi na Allah saboda haka abin a hannun Allah yake to kuma annabawa abin da suke nuna mutanen su kenan dan su san cewa sha'anin ba a hannun su yake ba ba su ne Allah ba Allah shine Allah suka ya tabbatar musu da cewa ma antum bi mu'jizi kamar yadda muke cewa ɗaya daga cikin abin da wannan surar ta kunsa dan ta tabbatar ma da kafirai cewa su ba za su gagara Allah ba to haka annabi nuhu ya nanata wa mutanen sa ba za ku gagara Allah ba wala yanfa'ukum nusi nasihata ba za ta amfane ku ba in aratu an ansaha lakum in nayi nufin nayi nasiha a gare ku in kana Allah yuridu an yughyikum idan dai Allah yayi nufin ya batar da ku in Allah ya yi nufin ba ku da taufiki to duk irin nasiha da ne ba za ta amfane ku ba kun ga wannan ya sanar da su wannan hakikar na wato iradar Allah jalla wa ala da kan cewar Allah shine kadai yake da nufi kuma abinda Allah ya nufa shine kadai yake afkuwa wanda mujibin wannan sananta ga mumini shine ya sanya shi ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah cewa shirya fa a hannun Allah take idan Allah bai shirye ka ba ba za ka shiryu ba duk nasihar da ake maka duk karatun alkur'anin da ake maka in Allah bai shirye ka ba ba za ka shiryu ba wannan sai sa ka ji tsoron Allah ka razana ka zabura zuwa ga Allah ka nemi fakewa da shi don ya shirye ka saboda komai a hannunsa yake komai nasa ne yace huwa rabbukum Allah shine ubangijinku ba ni ba shi shine kadai ubangijinku shine fa'idar kawo ta da jumla ismiya shi Allah shine ubangijinku ba wani ba wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mayar da ku sannan ya hukunci a gaban a gare ku hukuncin ba nawa bane hukuncin naka ne to jama'a ku duba ku ga yanda annabawa suke nuna mutanen su suke nuna mutane Allah domin sanin Allah shi ne mabuɗin dukkan rabota sanin Allah da sanin kai bawa ne Allah shi ne Ubangiji kuma shi ne mai komai da komai kuma shi ne mai tasarrufi a kanka ga baki ɗayanka baka da wani abu sai shi nufinsa shi ne nufi ba nufin wani ba ikonsa shi ne iko ba ikon wani ba yinsa shi ne yi ba yin wani ba kuma gare shi za a mai da kai ba wajen wani za a mai da kai ba sanin wannan da kullun ka rinka musahabarsa shine gaskiyar imani shine yaqini shine idan mutum idan wannan ya samu to mutum ya samu idan kuma wannan bai samu ba to kamar shine kamar yadda ake cewa babu nasu sai nasu nasu to wannan ita ce nasihar annabawa shi yasa kun ga a cikin suratul araf me Allah ya ce ma Allah ya ce a cikin annabi nuhu a a yayin da ya zo ma mutanansa قد أبلغتكم رسالة رب يكتشوا وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ناي نسيها أجريكم kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah wannan ita ce matuƙa isa matuƙa wajen nasiha ma'anan nasiha shine wato gaya zaɓin abin da yake shine mafi alhairi ga mutane haka annabawa suke sun yi tacewar abin da ya fi alhairi gare su su kaddamar da su to haka ake so mu koyi da annabawa mu zamanto masu nasiha ga al'umma masu nufin alkhairi ga kowa ga kowane musulmi ke nufin alkhairi a gare shi Allah madaukakin sarki ya sanya mu a tafarkin su Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a cikin aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin